Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanmu da jimirin saki kasancewa da mu a wani sabon shirin. Gaskiya ta bayyana akan daukan hoton jaruma Hadiza gaban da Malam Isa Alifan ta ministan sadarwa. Kamar yadda kuka sani a kwanakin baya labari sun yi ta yawa kafafen sada zumuntar zamani na maganar auren jaruma Hadiza gaban da Malam Isa Alifan mi. Wasu kuma sun ce kawai soyayya ce a tsakanin su. Sai dai bayan kura ta lafa sai muka samu wasu hotuna na ƙarya da suke ta yawa kafafen sada zumuntar zamani musamman a shafin Facebook da Instagram ga kuma yadda hotunan suke. Wannan hoton da kuke gani na Malam Isa Alifanta da Hadiza gaban ba gaskiya bane domin mun yi dogon bincike akan labarin kuma mun gano gaskiya ga yadda al'amarin yake ga kuma yadda hotunan suka kasance. Wannan shine asalin hoton da Malam Isa a Alifanta mai da wani mutumi sai kuma aka yi amfani da hoton jarumin Hadiza gaban da ke kasa kamar haka aka cire wannan mutumin na kusa da Malam Isa Alifanta mai aka saka hoton jarumin Hadiza gaban ba hoton da aka yi amfani da shi. wannan shine hoton da aka yi amfani da shi aka hada da na Malam Isa Ali Fantami duba da labaran ƙarya da suke ta yawo na cewa akwai soyayya tsakanin su. Shafin garkuwar Arewa na Instagram ya yi ƙarin haske akan lamarin. Wannan hoton da ake ta yadawa cewa mai girma ministan sadarwa Profesa Sheikh Darakta Isa Ali Fantami ya hada da jaruma Hadiza Wawan ƙarya ne ba gaskiya bane. Hoton an yi editin ne aka hada da application. Malam bai taba haduwa da jaruma Hadiza gaban ba kuma bai taba kulla soyayya da Hadiza gaban ba layin jirgi daban yake da na mota. Don haka jama'a duk inda kuka ga wannan hoton ba gaskiya bane. Sharri ne aka tsara domin a bata masa suna. Muna fatan Allah ya tsare mana rayuwar mallan da kuma musulunci baki daya. Allah ya shiryar kuma masu masa batanci amin. Wannan shine abin da shafin garkuwar Arewa na Instagram ya wallafa game da hoton da ake ta yadawa wa malam Isa Alfanta muga. Dukkan kana muke zo muku da karshen wannan rikita rikita ta shirin da ake laka malam Isa Alfanta me. Idan wannan shine karan ku na farko wannan ta muna buƙatar ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shi sai an jima. Assalamu alaikum sunana Fauziyati Sulaiman shugaban kungiyar Creative Health Unity Foundation. Abin da ya sa na yi wani takaitaccen bidiyo kafin na nuna muku ainihin abin da yake faruwa domin na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kama cikin wata al'umma da ba ma tsoron Allah. Mutane ba sa tsoron Allah ba sa tsoron me zai faru. A ce mutane su dinga lalata da jininsu jininsu. Lalatan ma ba zina ba kaɗai har luwaɗi. ayu da luwaɗi da mace ta gaba a ita ta baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku haƙuri al'umma na faɗi ko kalmomi wata yarinya ce mahaifinta suka rabu da mijinta tun tana shekaru ashirin tun tana yarinya yanzu yarinya tsawon shekaru ashirin take da su saboda tsabar lalata da ake da ita wanda ake zargi wanda ita mahaifi take zargi cewa kawunnanta ne kannan baba da suke lalata da ita wanda ita yarinya take faɗa sun lalata mata gabanta da bayanta bayanta yana tsotsa har ta samu taɓin hankali saboda masifa ta samu taɓin hankali yarinyar allala ta gabanta allala ta bayanta yanzu haka asibiti sun ce dole sai an mata flushing sannan za a mata dinki ya mahaifiyar yarinya tana hannun iyayen sai yanzu suka kawo mata ita ba biyar a hannunta tun da aka haife ta suka rabu da uban kaka ta rike ta suka ce ba za su bata yan ba ta ban musu sai yanzu suka dawo mata da bayan kai tare ta kanta ga kamata da sokai ba magana ba wannan sai dai cikin dare ta dinga sa hannu a duburarta tana ƙwarin ta biya kanta bukata uwar ta dauke ta kai ta asibitin mahaukata na dawanau inda anan ne bayan an mata magani ta fara magana sannan anan ne take faɗa cewa ana mata kwartanci bayan an je asibiti an yi bincike aka gano cewa yarinyar nan an lalata mata da ta tsutsa take yi wannan wace irin masifa ce a cikin wannan al'umma ta mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi yarinyar an rasa abin da za a kai ta asibiti kuɗin magani da za a kai ta asibiti babu uwar ta kira uban uban ya ce shi dai sai dai a hannun uwan ne yarinya watan tafiyar yarinya kuma an ambata tana cewa da wani da wani tana ambata sunan kannan ubanta a cikin society din wani wata irin masifa ce musulmai hausawa Allah ka shirye mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ku ga bidiyon yanzu a gaba sun zuwa kenan ma'ana tana gurin da dangin mahaifinta gurin da babanta bar zuwa a farko na ɗauka aljanu ne hirge ta a kan da aka ban shawara na je na kai ta da wani kai ta fara samun baki ta fara samun lafiya shi kenan shi ranar ta min barna hanci mata zan mayar da ki to Allah ka ki mayar da ni in ki mayar da ni yar gidan zai ci nace ni kan gaskiya zan mayar da ki ba zan iya zama da ke ba ita ce in ki mayar da ni yar gidan zai ci nace ni gaskiya ba zan koma garin nan tunda ana yi min kwartanci nace kwartanci kuma ita ce ina ce da waye da waye ne ita ce min da yabba da mai kiyan awaki da sani da adamu su ne suke yin barkwanci wasu kin san su waɗannan ɗin ta zana eh, na san su ƙannan ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunan Allah ne aka gaya mu aikunta ya zo shi ya karyata ce ko a hannuna ni kuma duka duka watan ta biyar inda zan je da ita nake ta yanzu kuma su asibitin mai suka ce muke suna da bukata a yarinyar sai an mata dinki sannan tuburar ta ma shi an mata flash in ba haka ba za ta iya ƙara neman wa'ansu yanzu ma ga shi matsalar da ake samu abin da ya ce gurin yana tsotsa gurin ga shi tana ina bacci da na farka kawai ne na ta sa an dan yatsan ta ciki ke ta yi shi abin ya mana takaici da bakin ciki da fara kuka ina fara dukanta ce na zo nake gaya wa yayana shi nake cewa ai mata hukunci ce yar yankin ta riga ta samu kai kai ai yi hakuri a kyale a ga lokacin da za su yi da kuma shiru wannan abin da aka ce za a je a yi mata shi din da waye ya fi sa karfin wata har yanzu ba abin da suka kai da suka ce sun amince an kawo mata a garin to yanzu kenan abin da kike da taimakon da kike so zaki gaya musu ni wallahi ina da bukatar ku taimaka min ni ba ni da karfi karamin karfin da na sani ko wasu yara ma a gaba na guda biyu ita kuma gashi an ce lalle lalle shi an mata dinki saboda su tsutsa take tuburanta kuma gashi ba ni da karfi a asibitin mutane to Allah dai ubangiji rahama ya baki lafiya Allah ya baki lafiya kin ji kin ce da suwaye da suwaye Askiniya, askiniya to Allah Sani da Adamu. To shi kenan Allah ya baki lafiya insha Allah rabbi Allah ya ba mu ikon taimaka miki alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shige mana gaba kuma Allah ya kare mu ya kare zuri a duniya da kiyama. Allah raba mu da sharrin halitta Allah raba mu da sharrin rayuwa. Allah ya kare duk wani dan adam. ba komai ba komai insha Allah an ta warke kar a maida ta a ka a maida ta Aa. a'a ba zan ci ai kina da Allah insha Allah Allah zai sa insha Allah to kun sare shi kun yi masa jina-jina kun tafi kun bar shi a cikin jini haka aikin bijilante yake mun sare shi ya ruga ne domin Allah ba wai a nan ya faɗo ba mu san a abin da ke waruwa baya ba mutumin da ya faɗi da Sara ko ina jikinsa ya yi kace-kace da jini ko kun bar shi a wurin me ya kamata ku yi a matsayin ku na kwararru waɗanda an koya muku aiki mu kawo report me yasa ba ku kawo ba me yasa ba ku ɗauke shi kun kai shi wurin 'yan sanda ba ai nasarar camki waɗannan mutane da kuke gani guda biyu da jafaru suleiman wannan ɗan dattijo mai shekara 45 da mustapha usman ɗan shekara 30 dukan suna zaune a ƙauyen yar goje yar goje da ke hukumar kankara ta jihar katsina 'yan ƙungiyar sintiri ne 'yan bijilante abin da ya faru shine ranar 17 ga watan da ya wuce na oktoba 2021 da misalin karfe 5 da rabi na yamma wani aminu tukur ɗan shekara 25 wanda yake zaune a ƙauyen rijiyar gamji ya taho da niyyar ana bikin suna a ƙauyen yar goje wanda fulatani ne